ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد يرجع متاتبة وسيلة أسرين دبي التنكر أتمنا المقدمة العزية تفيته على مذهب الإمام مالك يوم أسرين دا دا تفر دا تفر عندك ترى عند عند دي نكي تفيها بفقط da takwas na watan Rajab kenan hijira Annabi na alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu talatin wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi sabon fasali akan bayanin salloli na farilla sallolin farilla kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani da sunna a salatul mafruḍatu khamsa sallolin da aka farlanta guda biyar ne فمن أكثر من تا جداد يرني إيه، دليل أكثر أنه في حديث عن صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر بيت سوى آه، دنيا الإسلام على خمس الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة في بيان إقام الصلاة آه، آه، هذا حديث طلحة بن عبيد الله على حديث طلحة بن عبيد الله لكن حديث عبادة بن الثاني حديث عبادة بن الثاني shine yake cewa hamsu salawatin katabahunna Allahu alal ibad guda biyar shine sallolin da Allah ya farmanta akan bayi salloli guda biyar shine sallolin da Allah madaukakin sarki ya farmanta akan bayi wannan ijma'i ne duk wanda ya yi mutum ɗaya daga cikin wannan to wannan ya yi ridda domin ya yi mutum abin da yake sanin sa a cikin addini larura ne me yasa sanin sa a cikin addini yake larura ne shine ta mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai su kai sakon musulunci zuwa ga garuruwa daga cikin su hadda mu'az da mu'az zai tafi yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa zaka je ga mutane ahli kitab ka kuma da su farko abin da zaka ga muku ce sannan in sun ji ta a cikin tauhidi ka ga musu cewa Allah ya farlanta musu salloli guda biyar to duk garuruwan da aka shiga da aka kai addinin musulunci an san addinin musulunci ana sallah guda biyar a cikin da haka duk wanda ya yi musu ɗaya daga cikin waɗannan salloli ya yi da imanin sa ya warware وقال الكتاب في جسم لي بير أكثر القرآن دا وانا يسبب لجاهل تسلي أي سنة أنت القرآن سنة يمتين في ذات جسم لي بير أكثر دماء القرآن يمتين يسوى ما آتاكم الرسول يستخدمه جاء أظن أن صلى الله عليه وسلم يضاك وإن أرسلت بسيطة في رتبه فإذا بسيء أظن أن صلى الله عليه وسلم يضام وإن أرسلت بسيطة فيما وأن يسمى لي جداد ير كما يندي يجي يندي يسعى بنيان بيتمي سواتر باع أقوى ستة بس تندع كثير مثلين سياسي makka ne ga uba ga madina sannan makka da yaman da kufa da basra da misra da sham da afirka duk garuruwan da aka ce addinin musulunci ya kai a hannun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam musulmi an san su da yin sallah guda biyar da haka duk wanda ya yi musu waɗannan salloli ya ɗaya daga cikin waɗannan salloli guda biyar ya nuna cewa shi ba a kan addinin musulunci yake ba da haka waɗanda suke cewa shi qur'ani kai suke bi sai da suka salloli guda biyar a cikin alqur'ani ba suke na su fahimtar ka ga sun kawo wani sabon addini sun kawo wata fahimta ta daban domin in suka tashi sai waɗansu sai suke sallah biyu ake yi ai da safe ai da yamma waɗansu kuma suke sallah uku ake yi ai da safe ai da tsakiyar rana sannan ai da daddare ga kuma dai kowa da kowa da wanda ta fahimta take saboda yana ganin kan cewa shi ma ya وفهمت القرآن ولا بحكمه يفسر القرآن يندي يسوي تعبان يندي من قال الله صلى الله عليه وسلم الأخ في نفسه بعد الله صلى الله عليه وسلم يسوي يسوي تعبان ولا ولا قاتل يسوي أما في ناس كوا في ناس جميل في ناس جات ولا في أنه سريه قاتل ولا في أنه سريه قاتل في لا يوجد كان عند الذي سبب كرم دواء عند كتب في القرآن كتب هذا في سواء أتى أتم أتى كتب في الأخ في بعد الصلاة دون إن بعد أتى صلاة جاء في القرآن بيان أتى سنة النبي صلى الله يجي to kuma shi ne yake abu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma alqur'ani yayi isara gare su Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ita sallah ta tabbata farilla ce mai kayyadaddan lokaci akan mu'minai farilla mai kayyadaddan lokaci akan mu'minai to wannan kayyadaddan lokaci da yaushe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alqur'ani yayi isara gare shi kamar yadda yayi isara ga wadannan lokacin kamar yadda zamu gani insha Allah a cikin wannan hadisan to manzo Allah a cikin wannan karatun namu sallah ta farko ita ce ya ce az-zuhr ita ce sallah ta farko sallah azhar an kira ta az-zuhr daga min az-zahira daga to bayyanar rana saboda rana tana kaiwa mafi ɗaukakar ta a tsararin a wato a tsakiyar sama da lokacin sallar azhar shine lokacin azzawal domin rana in ta taso tana tana da ƙara tana da ƙara hawa sama tana da ƙara hawa sama haske ta ta iya tsomin hawanta na sama shine daga daga azhur shine bayyana abin da ya zamanto abin da ya zamanto azzahir shine wanda yake babu wani abu a sama da shi daga cikin sifofin Allah kamar da zai a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anta zahir alayka fawqa kafik Allah kai ne wanda yake na bayyani wanda yake sama da kowa babu wani abu wanda yake sama da kai kai ne na bayyani wanda bayyanan ne kake kuma kake sama da kowa babu wani abu da yake sama da kai to an kira az-zuhur da sunan wannan sallah saboda shi ke da ana yin ta lokacin da rana ta kai karar wato ta kai wato can sama ana daga cikin sunanta ana ce masa al'ula الأولى معناها تفرقه كما يجب تصلى فرقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يويتا بايا أن فرنا تامة تصلى أدرين إسرائيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكا فرنا تامة تصلى أدرين إسرائيل بيداو مكة يا داو مكة دا يا داو مكة تعفو الفجر يتيتو أكا يا داو مكة lokacin sallar a zahar lokacin kamar yadda bayanin ta zai mala'ika jibril ya zo ya sallar a zahar ya yi alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala yanda jibril ya alwala sannan yayi sallah yana yana yana bayan mala'ika jibril mala'ika jibril shine liman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da limancin mala'ika jibril musulmi kuma suka yi sallah da limancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فل فل فرقه بيجي في عذاب دفاع كتلة الأولى أم بكتلة الأولى يازو أقول حديث أبو برزة الأسلمي ده أبو المنهال سيار ابن السلامة ببنتا بإن لما بكر يتنبيتي يبين مثلا يتفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آه، آه، آه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وهي التي تدعونها الأولى النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلر أظهر إذا تصلب بكتير كرم تتعلم إلى كفركوت إيه تدلين لكفر كرم تكفركوت هنا إلى الأصر آه، بكنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه العصر كما أنبتلك يا ذو أكتين سنر من قال الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى تجي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم إذا تغمينا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر sai ta galtar da ni daga sallah wadda ta fi kowace falala ita ce sallar la'asar ita ce salatu ne yusfa sallar ta fi kowace falala kamar yadda sahihiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta wal maghrib da sallar maghriba daga al-ghurub al-ghurub shine faduwar rana an sanya mata suna wannan suna da sunan lokacin ita ta al-asr asalin ma'ana al-asr zamani asalin ma'ana al-asr amma daga cikin ma'anarsa yana daga cikin ma'anar al'asar shine wato gefen rana guda biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wannan hadisin man sallal asraini duk da yake ya fi tara daga sallan man sallal bardaini al asraini abin da yake nufi da al asraini sallan wato wato sallolin da suke a farkon yini guda biyu farkon yini na farko ita ce sallar asuba da farkon yini da kuma gefen yini na ƙarshe ita ce sallar la'asar المغرب كما دقا لوكتي درانا تفادي دقا غروب الشمس والعشاء da kuma sallar isha abin da ake nufi da al'isha shine dare waɗansu sukan kira sallar magriba da al'isha al'ula sallar isha ta farko wanda ambatonta ya zo haka a cikin sallar isha ta farko sallar isha ta biyu kuma ita ainihin sallar isha din wanda Allah madaukakin sarki ya sa suna a cikin يتعلم صلى الله عليه وسلم يتكدى يتكدى نارضا كدى قياواتي نسي اتريد يدتي اكاو سلرتي تريد اتنات العتمة العتمة يتده البري يتكدى اكي تاقل نون الرابعي نارضا واسنا كرا ومن يتكدى العتمة يتكدى اكي تاقل نون الرابعي تتكدى كرا سلر اتابا انا انت على من يتكدى كرا العتمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم الاعراب التي صلاتكم انما هي العشاء وهم يؤتمون الابل kada kada ƙauyawa su rinjayar da ku akan sunan sallar ku shi ne suke ita sunanta al-isha kamar da Allah ta'ala ya ambace ta a cikin alqur'ani wa ja'u abahum isha an yabtun kuma Allah ta'ala yace min ba'di salatin tajri min ba'di min ba'di salatin tajri wa hina tad'una thiyabatan min adh-dhahirati wa min ba'di salatin isha salatu awratin lakum yakira ta da salatin isha a cikin alqur'ani to yana daga cikin ladabi idan man ya sun faɗi sunan abu to kowa ya ji shi to babu babba kamar Allah ne yafi kowa girma to tunda Allah ya kira ta da wannan suna ladabi ne a kira ta da sunan da Allah madaukakin sarki ya ambace ta da shi a cikin alqur'ani duk da yake ya halatta kiranta al'atama din ba haramun bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce law ya'lamuna ma fil atamati wasdhi la atayhima wa law da mutane sun salladin da ke cikin sallar atama ita ce sallar ita yake nufi da kuma sallar asuba da sun halarci waɗannan salloli ko da suna jan jirgi ne ko da suna rarrafe ne to da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta al'atama amma kuma ya nuna cewa an fito a kira ta al'isha saboda kada garin kiranta al'atama wanda wanda su tsayawa sun saba da harkar su na larabci su rinjaye akan yaren musulunci larabci ya rinjaye akan yaren musulunci ya zama to kan cewar an manta da yaren musulunci duk yaren musulunci shine wanda alqur'ani ya zo da wannan sallah Allah ne ya sa maka suna da sunanta na musulunci to kada sunan liga ya riga ya akan sunan musulunci wasbuk da kuma sallar asuba sallar asuba al-asbuk shi ne waye wa gari eh, alaysa asbuk bi qarib eh, inda kamar inda inna wa'idahu asbuk alaysa asbuk bi qarib alqawrin lokacin da azaba za ta haukan ki za ta haka akan ki lokacin sallar asuba ne ma'ana asbuk shi ne waye gari wato farkon rana farkon rana Allah madaukakin sarki ya kirawo ta salatul fajr a cikin alqur'ani ya kira ta salatul fajr kuma ya kira ta qur'anul fajr inna qur'anul fajr kana masuda ita ce sallar asuba maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira ta salatul subhi kamar yadda yazo a hadithin Abu Sa'id al-Khudri cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subhi hatta tatlu as-shams kuma da yake man adraka raka'atan min as-subhi faqad adraka as-salah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da wannan suna wani kulli wahidatin minha waqtan kowanne daga cikin waɗannan salloli guda biyar suna da lokacin guda biyu alwaqtu shine wato lokaci da ake maka iyaka yana da farko yana da ƙarshe to kowace sallah tana da lokacin guda biyu ma'ana kowane lokaci kowace sallah tana da lokacin guda biyu kuma kowanne yana da farko kowane lokaci yana da farko yana da farko waɗannan su ne bayanin su zai zo a cikin wannan karatu namu ikhtiyari lokaci na zaɓi al-ikhtiyari masdar ihtara idan ya zaɓi abu wallahu yakhluqu ma wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar الله أنا حليتر أبن بيتي وزعبي في الاختيار أي ليك في بيتي في زعبتي في أكذابا أي تلا أكتي وضروري جتما لنرورة الضروري من الضرورة وهو أن أتيت لك الإضطرار وتبقى سوى أبن لك أكثر في ليك في لنرورة وتبقى سوى جماعة أذري إذا كنت جيتي وجبت تلا هنا من أكثر masu izini kamar yadda bayanin su zai zo shi ne kamar mutumin da ya suma bai farfaɗo ba sai a cikin lokacin larura lokacin da ya farfaɗo lokacin da aka zaɓa a yi sallah ya wuce mata to in ya farfaɗo a lokacin na larura to ya yi sallah ko mace mai haila da ta gama hailarta a lokacin na larura to ita ma sai ta yi sallah ba ta kuma da laifi a kan ta sallah har lokacin wannan larura din da kusa aka bambance tsakanin lokutan guda biyu da lokacin na al-ikhtiyari wanda yake shine zaɓaɓɓen lokaci shi ma yana da farko yana da ƙarfi tana lokaci na larura shine ne lokaci na halin larura da idan mai ita mai uzuri ya da ciki ba za a ce yayi laifi ba amma mara uzuri in ya ta sallah har lokacin ikhtiyari lokaci na muftari na zaɓi ya wuce ya zuwa ga lokacin larura ba tare da wani uzuri ba ya saɓa ma Allah ya saɓa ma Allah kamar yadda za mu gani a cikin dalili a dalilin da ya sa ya saɓa ma Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ne da ambaci ne sallah sai ce tilka salatul munafiqin da wancan wancan ita ce sallar munafikai ɗayan su zai zauna yana kiwon rana har sai ya ga rana ta zamanto baina qarnai shaytan tana tsakanin wato kaho kaho guda biyu na shaytan sai ya tashi ya yi kwastan kurciya da ita wato nan da nan ya yi ta ba tare da yayi saki ya ambaci Allah a ciki ba baya ambatan Allah a cikin tafafiya kalila to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kitanta yin sallah a wannan lokacin kuma lokacin lokacin sallah lokacin da yuri bai fita ba wato wanda ya jinkirta sallah har wannan lokacin ya kai ita ce sallar munafikai ita ce sallar munafikai to sallar munafikai kuwa sallah ce a bi wanda ne cewa wanda zai bar sallar ta har lokacin da yuri ya shiga to ya saba ma Allah da don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta sallarta da sallar waɗanda ba yin sallah wato wanda Allah madaukakin sarki ya aidata sallar yake wala Allah ta'ala yake cewa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala wala illa wa hum karim ba sa zuwa sallah sai a cikin sallah wato sai a halin wato kasala ثم الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله illa قليلا to duk wannan kitanta sallar munafikai da take nuna ta suna sallar amma sallar ba sallah ce wadda take a bayyar da a wajen Allah ba domin ya zargi masu yin wannan sallar kuma Allah ta'ala ya ce fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun tsananin azaba ya tabbata ga waɗannan masallatan da suke wato rabkanwa suke barin sallar su har lokacin ta fita lokacin ta fita lokacin da ake nufi shine a waqtul ikhtiyari lokacin zaɓi saboda wannan hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam بكت الاختياري للظهر من زوال الشمس لآخر القامة لوكتي ديك الاختياري لوكتي لوكتي لوكتي wanda aka zaɓa a yi sallah a zahar da shi min zawali shams daga zawali shams zawali shams shine kaikatar rana karkace wata daga tsakiyar kama ana ce masa ana cewa zalati shams wa dahabati shams wa shine zawali ودخول الشمس ودنوك الشمس duk haka suka zo a cikin alkur'an da sunna an kira ta da zawal kamar da ta mafi yawan tafan kuma ta zo a cikin hadithin Abu Bakar al-Aslami da cewa idan dahabat sham idan rana ta karkata kuma a cikin alkur'ani yace Allah ta'ala yace aqim salata li duluki sham duk ma'anar ta ne wato daga farkon karkacewar rana daga tsakiyar sama rana tana da hali guda uku dangane da inuwarta halin farko shine daga hidowar rana zuwa lokacin da za ta kai lokacin zawa lokacin za ta tsaya a tsakiyar sama a lokacin nan ɗabi'ar inuwar rana shine tana da tsawon gaske amma tana raguwa inuwar tana faɗuwa zuwa ga yamma kamar yadda yake wannan abu ne wanda yake ne a bisa ɗabi'a in rana ta fito da safe inuwar mutum kwanciya take a ƙasa mai tsawon gaske rana na ƙara na ƙara hudowa inuwa na raguwa tsawonta na raguwa har sai ta kai lokacin zawal lokacin zawal shine ina ga ta kai mafi ƙarancin tsawonta da lokacin zawal da take mafi mafi ƙarancin tsawonta shine hali na biyu da kana sai ga hali na uku shine daga zawal zuwa faduwar rana shi kuma lokacin na ƙaruwar tsawon inuwa daga zarar zawali ya wuce sai inuwar ta taimaka karuwa tana karuwa tana karuwa har sai yayin da rana ta je faduwa daga inuwar mutum ta yi tsawon gaske a ƙasa tana kallon gabas to lokacin da rana ta kai lokacin da rana ta kai tsakiyar sama sai ta kai tsakiyar tafiyarta to a lokacin nan inuwa ta fi komai kankanta idan inu idan rana yayin da rana ta zo kamar rana ta zo a wato layin da ya raba duniya biyu wanda ake kira ta ikweta da mutanen da suke akan ikweta din nan akan wannan layin na ikweta lokacin da rana ta zo daidai nan wajen a lokacin da rana ta zo eh, ta zo lokacin zawal to babu inuwa inuwa zero haka zalika kamar mu nan a Kano Kano muna daraja goma sha biyu zuwa arewa to kuma Allah ya halitta rana tana tafiya tana karkatawa a tsakiyar sama ba ko sai za ta tsaya a tsakiyar duniya ba tana karkata ta rinka tafiya saboda wanda Allah ya yi duniya a karkace sai da ita rana tana karkata ta rinka tafiya zuwa arewa har daraja 23 ina ake cewa tropic of cancer ko sannan ta sake dawowa ta je tsakiya sai ta sake tafiya kudu har daraja 23 ina ake cewa tropic of capricorn rana ba ta wuce daraja da uku arewa ba ta wuce daraja da uku kudu wannan wannan yanda karkatar rana take ne yake canza a cikin a hikimar Allah da asbab da tsarin Allah ne yake kawo canzawar yanayi da zafi da da sanyi yayin da rana take tafiya ya zuwa ga arewa duk waɗanda suke a arewacin duniya sai yin mai tsawo kuma a rinka samun zafi su rinka samun zafi bainama kuwa mutanen da suke a kudancin duniya da ranar ta yi musu nisa sai su kuma zamanto a cikin sanyi dare ya musu tsawo rana ta zamanto yar gajeruwa to kamar mu nan kano da muke a daraja goma sha biyu sau biyu a shekara kwana biyu a shekara shine rana za ta zamanto santar tsakiyar kanmu lokacin da kake tafiya zuwa arewa ta tsallake ne ta je daraja ashirin da lokacin da kake dawowa ta tsallake ne to a kwana biyu ne za ta zama to daidai tsakiyar kanmu wanda ɗaya daga cikin lissafin da ake gano in kana so ka gane in kana so ka gane jihar kibla ɗaya daga cikin lissafin da ake yi shine mutane su lissafa a ranaku guda biyu da rana take kasancewa a maka ranaku guda biyu ne da rana za ta zama a tsakiyar sama a maka in kai lissafi lokacin zawal a maka lokacin da rana take nan to wata kalli inda jihar rana take yanni za ta nuna maka santar kibla domin a lokacin rana tana saman maka to wannan lokacin da rana take daidai tsakiyar kanka ke inuwar ta ba ta da tsawo tsawon ta zai zama ta zero ne ba tsaye ko kaɗan ba za ka ga inuwa ba in ka tsaya lokacin nan za ka ga ba ka da inuwa ko kaɗan amma in ban banda wannan ranaki inuwar ta zai zama ta da ɗan tidak sulit akwai lokacin da zai zama kawai da yi girman da za ka iya ganin ta da ido ba kamar yan kwanaki kafin ranar ta zo tsakiyar kafin wannan kwanaki guda biyu da take satu yang merana ranar da kuma yan kwanaki bayan ranar amma a sauran ranaki za ka yakanta yayin da inuwa ta zo tsakiyar kanka ta ta sama lokacin gaba zai zama rana ta zai zama akwai yan inuwa sai dai yan yadda ma'anar ilimin zawal shine ila ila ta kowa kowa ce karanci a tsaye ta fi kowa ce wato lokacin da zai zama kanta inuwar ta karanci ta kai mafi karancin tsawonta to shi ne lokacin zawal shi lokacin da ba a sallah shi lokacin da ake hura wutar jahannama lokacin cikin Allah to amma daga ta karkata ta bar wannan lokaci tana karkata daga zarar ta wuce zawal da yadda zai zama to kan cewar an iya kiyasta cewa to gaskiya ko mu ƙaruwa to shi kenan lokacin sallah a zahar ya shiga daidai lokacin zawal din ba a sallah sai lokacin zawal din ya wuce da gargadon yadda zai zama to inuwa ta so mu ƙara ɗan shi ne zawal ya riga ya wuce shi ne farkon lokacin sallah shi ne farkon lokacin sallar a zahar dalilin cewa wannan wannan ijma'i ne babu tabani dukkan mazhabin addinin musulunci suna nan akan cewa farkon lokacin sallar a zahar shi ne zawal دمسينه لوكتين بملائكة جبريل يجي يبين لنا من الله صلى الله عليه وسلم لوكتين صلى الله عليه وسلم أترك لوكتين جوال يتي مسا يصلى لوكتين جرانا في جرانا في أترك تبع جوال يتي يصلى أظهر بك يتي لآخر القامة جوك في جنات الفسيل الرسل القامة القامة هي تلمته وتفتت فيها التأمينية يكتب إلى تخيدي بيتوانسا في لوكتين جوال akwai malaman ne sun nuna yadda za ka gane inuwar zawal akwai hanyoyi da dama amma daga cikin hanyoyin da suka fi kowanne sauki da cikin hanyoyin da suka fi kowanne sauki shine ka kafa sanda a ƙasa amma ya zama ko a miƙe ki ɗan a miƙe ki ɗan wato ka kalli kila daraja ki ta nan da ƙasa ya miƙe ka ɗan sannan sai ka rinka duban inuwarsa bayan kowane lokaci bayan yan mintuna sai ka zo sai ka ga inda inuwar ka take sai ka sa alama in ya sake rubuwa ka sa alama in ya sake rubuwa ka sa alama har sai ka kai inda ya zama cewar maimakon ya ragu ya so karuwa to iya lokacin da ya kai karshen lokacin da ya zama to ko ya ce karanci tsawon nasa ya zama to sai dan kankani ya ke ya zawa domin daga zarar ya fara karuwa ka gane cewa kenan zawa ya yi. saboda ka yake yake koyaushe ganin cewa ɗan ƙanƙani shi ne lokacin iliyar gawa to lokacin sallar azhar kuma in ka tashi kiyartawa ba za ka duba tsawon idan alal misali itan da ka sa tsawon sa mita guda to yayin da ya zama to tsawon sa mita guda tsawon itan mita guda ne to kaga ka sami iliya ta yi daidai da tsawon sa amma za ka ce wani ne ƙarshen lokacin sallar azhar ba za ka ce ba sai idan ya zama zamanto lokacin zawal babu inuwa in lokacin zawal babu inuwa kwata kwata to yayin da ɗayan inuwar ya kai mita ɗaya da wasu sallar zahar ya fita in ku akwai inuwa alal misali ta kiyasta inuwar zawal ta zamanto santimita talatin ce to sai ka rinka duba tsawon inuwar yayin da ya kai mita ɗaya da santimita talatin da wasu sallar zahar ya fita saboda sai ka yi lissafi da inuwar zawal fita ba a da zulmi zawal karshen tsawon mutum amma bayan an yi lissafi da zulmi zawal yasa kaga kamar lokacin sanyi lokacin sanyi da yake rana ta yi can kudu irin cikin disamba din nan rana tana can kudu da haka yayin da a zahar ta zo za ga inuwa ta tsawo gare ta ta yi arewa ta yi gabas wato ta yi gabas mato a arewa mato gabas yayin da ta zama cewar ta zo ya danganta da inda take يادل جنتي بجرين بكتي يلي كتبه أما جاهد إليه ساكا ساكا كتب زيا زيا أريلا سمي درانا كلا كيف بي في دينيا جيد جل إليه كلا بقوه جيد جل إليه كتب سلر أزهر إيه جيد جل إليه كتب سلر أزهر إيا أي جل سري جميع الوقت سنان رانا إيه كلا رانا إيه هذا من تكن سيا كلا با أفو الوقت سلر أزهر إيه جيسي يا إيه جل دوا جمرانا باكد قوه في قوه الوقت سنسي waɗansu malamai sun bayyana yadda ake gane wanda za ka gane alƙama suka ce idan ta tsaya ai misali ta tsaya kyan sai ka samu wani da ke inda ya ga kansa yake ya ja maka layi in ya ja maka layi to sai kai taki in kai taki shida da rabi to wannan inuwar ta zo daidai da tsawonka wannan inuwar ta zo daidai da tsawonka don saboda galibin mutane tsawonsu taki shida ne da rabi na girman kafar sai da kafin gargadon kansa gargadan girman kafar ka gargadon kansa gargadan girman kafar ka ne ban taɓa gaba ba in mutum yana so sai ya gaba in mutum yana so sai ya gaba amma wannan ibnu abi zaid al-qayrawani malam ya risala ya bayyana wannan saboda aka sun yi ne da tajriba da jarabawa wata hanyar kuma da suka nuna yanda za ka gane kusan lokacin sallar a zahar wato lokacin inuwa ta kai dare tsawon mutum shi ne ka dinkula hannunka ko na dama ko na hagu ka dinkule shi sannan sai ka sa haɓarka ka sa saman ka wajen wajen akan haɓarka wannan ƙaramin ɗan yatsa kuma ka sanya shi a nan a ya ake kiran nan ɗan ramin nan farkuwa ake kiran sa makogoro a ba yanzu makogoro ne kai eh makon kaɗa to kun dai gane farkuwa ko inda ake fetar a ɗin kuɗi don wannan ɗan ramin kwala ɗin nan ɗan wannan kwala sai ka sa ƙaramin ɗan ɗansa a daidai wajen in kai haka in ka rike haka sannan kada ka fi da idonka kada ka fi da kanka kawai ka sa kanka haka da sai ka kalli rana idan ya zama to kana ganin kana ganin rana amma kai kake da kallon rana sai ka sa tabarau saboda kallon rana zai iya zai iya fitar idonka idan kana ganin rana a lokacin ba tare da ka ɗaga kanka ko ka sauki da kanka ba to lokacin sallar la'asar ya fita a zahar ya fita la'asar ya fita in ko ba ta ganin rana rana tana daidai wato tana daidai jirarta ba ta riga ta sauko yanda yake za ka iya ganin ta ba to lokacin alƙama bai yi ba lokacin sallar la'asar bai yi ba har lokacin sallar zahar ne wannan hanyoyi ne na ɗabi'a da ta ba malamai suka yi suka faɗi suka ambace na cikin kafin su yi ban taɓa gwadawa ba Eh, wanda yake sai ya gwada ya mu labari insha Allah amma dai yanda za ka gane da littafi za ka gane kuma yanda muka ambata na na amfani da itace din nan wannan san akwai mutane da dama da suka yi ni ma na faɗa yin wannan na amfani da itace din kuma haka din yake akwai da dama ma da cikin ɗaliban ilimi wanda suke yi amfani da wannan wannan hanyar hanyar da alqarafi ya ambata kenan a cikin mai mawahidul jalil ya kawo naqlan daga alqarafi na'am afwan da wannan gwajin ne ake sanya littafin lokacin sallah ake sa a zaha tana shiga sha biyu da minti talatin da bakwai wato lokacin zawal kenan sai da lokacin zawal da suke sa sha biyu talatin da bakwai din nan a lokacin zawal ne sai daga zarar lokacin yayi ba wai daga zarar lokacin yayi za ka fara sallah a zahar ba idan daga zarar lokacin lokacin yana yi daga ya ɗau daga ya ɗau yake Eh, daga ya wuce kaɗan yadda zai zamanta za a iya a ƙiyarta cewar duniya yanzu ta so na tsaye ta ce lokacin sallah a ga lokacin za ka tare lokacin halatta a yi sallah to sallan kuma in suka ce ga ƙarshen lokacin sallar la'asar ma'ana lokacin da duniya mutum ta yi tsawon daidai da tsawon sa tare da iliyar gaba to kuma yadda Allah ta'ala ya halitta halittarsa kun ga rana irin ta yau yau ashirin da ɗaya ga watan bakwai ta sa dubu biyu da tara to idan da ɗan ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma ta zo lokacin sallar ba lokacin sallar nan ba za ta canza saboda Allah ya sanya lokacin sallah da tafiyar rana ne ba ta canzawa ba kamar wata bane ba kamar wata bane alal misali idan yau 21 ga watan bakwai ya dace da 28 ga watan rajab wata shekara 21 ga watan bakwai zai zamanto wata kila sha ɗaya ne ko a zai zamanto sha bakwai ga watan rajab ne saboda Allah ya sa tafiyar wata da tafiyar wata kwanan wata da tafiyar wata ne amma ne kusan sallah da tafiyar rana ne kusan sallah ko ba sa yawa. kuma duk wannan alqur'ani ya isharar da Allah ta'ala ce a as-samtu wal qamaru bi hisban da rana da wata a kayyade suke da lissafi Allah ya ce da lissafi suke tafiya kuma haka din ne da haka sai sa ne ta ga ake yi sai sa ne masu lokacin sallah kullum duk shekara sai kai yanzu fi in kana da kwamfuta in kana da kwamfuta sai ka fitar maka lokacin sallah na shekara goma sha biyar nan gaba sai kalandar ka a kan jika zai sai maka wannan jika abin da kake cewa ta lissafi baya canzawa ko baya canzawa to ko malamai sun sun halatta yi amfani da lokaci din a yi lissafin lokaci wato a dogara da lissafin lokaci na agogo da nisan lokacin sallah tunda ba kowa ne zai iya wannan lissafin ba to amma ake nan lissafin sai bisa dalili تني تكلمي تني تابو تميلي تني لكن كاو الله اللي صافي نافع تني تكلمي تني تني تني تني قالوا تني اللي هو اللي فيه بابو تكلمي على نعم إذا إذا مزوج ولا لا كده كان يقول يا جت يعني ها من ده من ده نقطة اختيار دجا a mun ce lokacin muktar daga farkon daga zawal zuwa daidai ina ta daidai da tsayin mutum kun ga lokacin ne yalwa ko lokacin ne wanda yake da yalwa yasa ake ce masa alwasi al-muhayyar wato wato muhayyar wajibi ne wanda mutum da duk da yake an fito mutum yake a farkon lokaci sallah a farkon lokaci kamar yadda yake a hadisin ya sanar daga cikin al-ansar ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki ne yake komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya sallah a farkon lokaci yin sallah a farkon lokaci shi yake komai to amma idan ka jinkirta zuwa karshen lokaci na tsawar sallah bata lokacin da riga ya fita ba kana da niyyar cewa za ka yi sallar to ba kai laifi ba babu laifi a gare ka akan jinkirta sallah har zuwa wato kafin karshen muktarin yadda amma menene aka fito nan malamai sun yi saɓani waɗansu suka ce an fi kan farkon lokaci da kowace sallah waɗansu kuma suka ce an fi kan farkon lokaci da kowace sallah ban da sallar azahar ban da sallar isha domin kuma sallar azahar shine cewar sallar azahar an fito a jikin ta yayin da rana ta zamanto ta da tsananin zafi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake inna tidakar harri min sayhi jahannam sananin zafi yana daga cikin wato numfashi fitar da numfashin wuta da haka idan tsananin zafi yayi ki saurara ku saurara da sallah wata ranar sallallahu alaihi wasallam ta tafiya ta a cikin tafiya sai bilal ya tashi kira sallah zai tada iqama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa abri lokaci tsare lokaci ya dan yi sanyi wato udkhul fi waqtil bar bar ka saurara har sanyi yayi ya sake tashi zai tada sallah yake abrik sai a lokacin ne sallah ya kyale shi saboda haka a sallah zahar ana so a je ta dan haka ne sai sayyidina Umar a zamanin sa sai yayi sai ya rubuta takarda zuwa ga dukkan sarakuna da suke karkashin sa dukkan sarakunan kasashen musulmi dukkan gwamnoni na sayyidina Umar na na khalifan musulmi a lokacin yace inna ahamma amrikum indi as-salah al'amarin da yake komai muhimmanci na ku a waje wajena shine sallah wannan yana ma sayyidina wa sayyidina umar yana mana abinda ba kuma yake kamata farkon su kula da shi kenan tsayar da sallah sannan sai bayyana musu lokaci ta ce sallar sallar azhar lokacin da ya zamanto kan cewar iliyar ta tana rubu'ul qama rubu'ul qama wato wato rubu'ul qama lokacin da inuwa ta zamanto kashi ɗaya cikin hudu na tsawonka wato in ka in ka kafa tsawonka kashi ɗaya cikin hudu shine wato alal misali kai taki biyu da kuma kashi ɗaya cikin takwas na taki ɗaya wannan shine lokacin da za a yi sallar azhar to wannan shine ya ba da shine hujjar a da waɗansu malamai suka ɗauka cewa ai ko lokacin zafi ko ba lokacin zafi ba inda sai na umar ya haddada wannan shi ne da kuma yana nuna kan babu laifi wato ayi a wani istilahi a dace a tsaye da wani lokaci wanda zai zama tafi ne da za a rinka sallah da sai na umar da yake a yi rinka iqama wannan zama sai ijma'i ne na sahabbai wanda ne kanta ya halatta da wadansu shi ya sa ne a wannan shine umdar malikiya na cewa wannan shine ta sallah rubu alqama ni kuma a kasan mu ake misali a garbu alqama din nan yawanci za ka ga wajen karfe biyu ne sai na sai aka sa karfe biyu standard ko eh, sai karfe biyu ake sallar azhar idan sai lokacin karfe biyu sallar azhar din lokacin ta yake lokacin ta yake kuma lokacin da bai fita ba ba yadda za a yi sallar zahar ta fita da karfe biyu a karfe ɗaya ma lokacin sallar zahar ya shiga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake a a zahar lokacin tsananin zafi yanda yake a jikin ka sallah azhar lokacin zafi kamar da a hadisin bilal har ya zama to bango za a iya samun inuwa ga bango domin illar shine mutane yayin da suke garin irin na Madina ne tsananin zafi da babu bishiyoyi a garin inuwa idan mutum zai fita zai tafiya sai dai ya inuwar bango in a farkon lokacin sallar azhar ne lokacin zawal babu inuwar kuma mutane suna fitowa daga wajen aikin su da kasuwannin su da gidajen za su sallah su fita cikin tsananin zafin rana to akwai wahalarwa shi a nan sallallahu alaihi wasallam yake a da sallar gargadon yadda zai zama to bango wato gari bangaye bango ya koma mata bango yana da iliya yadda mutum zai iya ratsa zai iya zai iya wato bin jikin gindin bango yana tafiya iliyar bango ta fice shi daga tsananin zafin rana to inda ke ka ita kalli wannan ya nuna kan cewar wato ma'ana a gaggauta a wato bayan gawan din ba sai an bar lokaci yayi jinkiri na fita ba lokaci ya jinkiri matuƙa ba amma dai akan wannan babu inkari babu inkari akan duk wanda duk wanda mutum yayi sawa'u yayi ne musamman saboda fi'ilin sayyidina Umar wannan hadisin sayyidina Umar yana cikin muwatta kuma an rubuta cikin suna cewa Imam Malik ya kawo wannan hadisi na farko ne asar na farko a cikin muwatta shine shine asar wato abinda aka yi daga sahabbai shine na farko da aka rawaito daga ayyukan sahabbai ko ko maganganun sahabbai a cikin muwatta ta Imam Malik dan mutunta wani abin yana da asali yana da asali don haka babu inkari akan istilahin da akan akan a wani istilahin wanda mutane za su iya tafiya a kansa kuma abu ne wanda yake na mai mulki ya mulki ya ɗauki ya zartar da hukunci bisa bayan shawarar malamai da abin da yake ya zama kusan ta zai fi maslaha kuma zai fi dacewa da annabi waɗansu ƙasashe kamar irin ƙasar saudiya sun sun tafi akan itlaqin tsayawa akan farkon muktar kawai farkon muktarin azhar na shiga za a yi kiran sallah to amma tsakanin kiran sallah da tada iqama wani yana bambanci wani masallacin sun sanya kai tada iqama minti goma sha biyar ne bayan kiran sallah amma kamar masallacin harami na makka da na madina bayan kiran sallah asuba minti ashirin sai a tada iqama bayan kiran sallar azhar minti ashirin sai a tada sallah bayan kiran sallar asar minti goma sha biyar sai a tada sallah bayan sallar magariba minti goma bayan sallar isha minti goma sha biyar duk wannan ba za a ce wannan bid'a ne a cikin addini ba domin mu samu asali daga cikin sahabbai da ijma'in sahabbai kuma istilahi ne babu wani abu a cikin usulul shari'a wanda ya saba wannan eh? babu wani abu wanda ya saba wannan domin yanzu zamani ne mutane suna amfani da agogo بذلك نعم فريد أجيزي كما ان الله صلى الله عليه وسلم يا مينا يلا كلادها للمثاني وزيين سلا يعني إذا مثاني كل هبوء تأسس سلا لذلك إذا أي دميك تجد أجيزي سلا مثاني سلا كل ان حبيب جاسة سلا كل جاسة حبيب سلا ولا بقى ولا يا جاتي جريه سرقة يا جاتي جريه سلا ما قال الله صلى الله عليه وسلم بزمن في كل بداية أكل أبيني لا والله تعالى أعلم يقول هو أول وقت العصر وأن الوقت إذا جاتي جريه سلا مثاني فرق الوقت سلا العصر وفي معناه صلى الله يقضي صلى الله ظهر ما قطع يقضي صلى الله عشرة مزيد كذا أقول لك مسألة الاستغاث ولا بلامه جبت كنت بقى في الله يتعلم من كذا بلا كاتمي قوم الليل كراتي مستشر خليل تسمى الله بسكين الأمهات جامو جمع قرر آه، قدير الاستغاث آه، أما دي الظاهر سيني كور يقضي صلى الله ظهر ما قطع يقضي صلى الله عشرة يقضي كذا وآخره إلى اضطرار الشمس ارسل لك sallar la'asar zai lokaci da rana ta yi sauƙi a ƙarfin lokacin sallar a zahar babu saɓani tsakanin malamai illa ƙaunar hanafiya hanafiya sun suka saɓa suka ce lokacin sallar a zahar har sai yawan mutum ta kai tsawon sa kai biyu wanda ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ta rusa wannan hujja domin hadisin limancin da mala'ika jibril ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rana ta biyu mala'ika jibril sai ya zo a lokacin da ina ta zo da tsawon mutum يصلى العصر الظهر أصلى العصر كما أرانا تركه في ذلك في إليا تاجي بيري قوانسا في جميلة في عليك في تركلك في صلى العصر في تركلك في صلى الظهر في تركلك في صلى العصر أرانا تجي كما أصلى العصر في ملائكة جبريل يجي ليك في إليا كتير أول في سيدين إذا هكذا ما لم يسكت عني يسلك في صلى العصر دي فتاة ɗauni na farko aka ce yayin da ka kiyasta inuwarka ta zamanto ta ruɓanya tsawon ka sau biyu double shi ne kablar ta salar asar ya fita wannan haka yazo a hadisin jibril ɗauni na biyu suka ce lokacin sallar la'asar yana nan matsawar rana da ta zamanto ta yi faƙi faƙi ba me ake nufi da rana ta faƙi faƙi yayin da rana ta ta fuskan wato tana gudu daidai za ta faɗi ɗin nan ya za ta da sauran tsananin wannan tsananin hasken na rana babu lokacin da ake tare da bahaushe ke cewa rana ta yi sanyi la'asariya nis la'asar nis lokacin asar mis inda malam bahaushe ke cewa la'asar nis to lokacin shin lokacin da zaman zama cewa rana wato da ta zama cewa da saurin wato wannan zargin hassan naka wannan kaulin madogarar ta hadisin abdullahi bin amr bin al-as da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ne kisan sallah a madina wani mutum yazo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa lokutan sallah yake wa waqti salatul asr ma lam tasfarra shams ma lam tasfarra shams lokacin sallar la'asar matsawar rana ba ta zama ta farko farko ba idan haka sai wannan kaulika guda biyu duk an rawaito su daga Imam Malik bal abinda ma abinda yake ne abinda Imam Malik yake karkata gare shi a cikin da a cikin muwatta shine al-istira idan duk hadisan da ya kawo shine cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar lokacin da shamsu bayda'u matiya sallar rana tana fara fat da tsananin haskenta to amma abinda zai hada maka kaunukan guda biyu kamar da malamai suka bayyana shine in sai lissafin yayin da tsawon iliyar mutum za ta kai rukun tsawon rukun tsawon sa sau biyu ta rubanya tsawon ta biyu da lokacin da rana ta yi istirar din wanda iya za ta zama da wannan tsawon kuma kada manta fa ta sai sai ta hada da zillin jawan iliyar lokacin jawa sai ta kara akan wannan to yayin da kaga iliyar ta ta kai rubanya tsawon ta biyu sannan ta kara zillin jawan akai to lokacin ne nake sallar la'asar zai fita to kuma lokacin bisa al'ada an aka gani lokacin rana ta karkata tana neman faduwa har ta yi ta fadi وللمغرب بغروب قرص الشمس لوك تسلم مغربا كما دواتي قتي دفاع ور قهر أبنى كنت دا قهر رانا قهر سنة سنة ba lokacin da fito da nutsewa ba inda nisan rana ai da'ira ce ko da'ira akwai kasanta akwai samanta to daga ranar kasan nata ya koma milewa ba shi faɗuwar rana ba sai saman nata ba kuma al'izra da mutumin da yake kasa ba da mutumin da yake sama ba don wata ran wani ɗan sanda a madina sai shi'a ne a yake yanzu ku daga rana ta faɗi shi da yake sun karo azumi suka ce eh yake a ah, to ai yanzu da za ka yanzu ba ba kuma jirgin sama za ka jirgin sama in ka haura in ka hau sama in ka hau sama tana hawa sama a ƙasa kuna ganin rana ta faɗa amma daga ha ta hau sama sai ta hangi rana da في kaje sama ka ga yake ka hau sararin samaniya ka hango inda rana take eh wani abin صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إذا إذا إذا أقبل الليل من ها هنا يمين جبل وأدبر النهار من ها هنا يمين يما وغابت الشمس فقد أثر الصائم إذا انظروا في الشمس بجمال بجبل رانا تجي بايا بجمال بجمال rana kuma rana yini ya biya baya daga nan yamma kuma rana ta faɗi sai mai azumi ya karya azumi sai da cikin hikimar Allah in ka in ka lura mu a cikin birni ba za mu gane ba amma kana tafiya ka lura da kyau ka gani idan rana ta faɗi sai ka rinka gani gabas kamar wani bargo ne na duhu ake ɗaukowa ake taho da shi ake taho da shi ya rufe duniya baki ɗaya daga gabas da duhu yamma da sauran haske هل كان واحد بهم ينهر في الدنيا هذا تبدر جون في هو إذا عمرت الله عليه لك إذا أقبل الليل من هنا إذا انجروا يبتل سنته يجب أن تجنع تجنع هذا لا يأتي تبدر جون إلى من الدنيا كل يوم يجي بايا تجهت تبتورة تأتي أنا إيدي بايا كنا تتيع إذا جزاروا ولا انتهى فاري كما كدوبا سررين سمانية بذا درع ماذا ترى في كتنا أجل انتهى كري كتري أجل كتنا نفسي من الله عليه وسلم مجربة كتنا نفسي الله عليه وسلم كما عند حديث ابي برزة الازل اصلني والمغرب اذا وجبت ولا صلى المغرب اذا وجبت اذا رانا تكبير بعث بقيه بقدر غير ممتد بقدر آه، يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها انا قدر شيء جرجد الوقت يسلم مجربة أنا قدر راشي جميع يقدر الوقت بقاء يسلر باين أن تعمد بشرطانتا ليه شرطان سلر رانا كنا فاقوة ka tashi kai alwala ka sanya kayanka ka ga sharaɗin sallah alwala sifirce al'aura fuskantar kibla to daga ka cika wa'annan sharuɗa da yana aiki suna buƙatar lokaci duk suna buƙatar lokaci to daga kayi wannan gwargwadon wanda za ka yi sallah raka'a uku shine gargashin shine lokacin ta yanke ma'ana idan ka jinkirta sallar magariba bayan faɗuwarta sama da yadda in aka kaddara wannan lissafi lokacin lokacin zai wuce to kai sallar magariba lokacin ta ya fita dalilin wannan shine hadithin limancin jibril kamar yadda ya zo a cikin sunan domin alama farko mala'ika jibril alaihi salam ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi da rana ta fadi a rana ta biyu ma ya zo masa lokacin da ya zo masa jiya wanda ya kanta lokacin sallar magriba ɗaya ne to wannan shine matabar imam malik da imam shafi amma matabar imam malik a duka mashhurin madhaba ba mashhurin abinda imam malik ya tafi akai ba amma a ra'ayi abinda imam malik ya tafi wanda mai muwaka take nunawa bal hatta mu bayyana ma abin da take nunawa shi lokacin sallar magariba yana da tsawo yana da farko yana da ƙarshe farkon farkonsa shi ne na ta fadi faɗi ƙarshensa mazibu shafa yayin da shafaƙi yayin da shafaƙi ya tsaye ya bata a shafa kuma shi ne alhumra jaje jaje da yake a sassa kamar yadda zamu gani dalilin wannan shine hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ياتي وصل المغرب ما بين ما بين غروب الشمس shafa مغيب الشفق او كما قال عليه الصلاه والسلام كي سلم مغربا فكان فاد ورانا بقتي والشفق to kuma nisan hadisin jibril a ne aka sallah a ina aka mala'ika jibril ya sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana masa lokacin sallah a makka ko ba haka ba a makka hadisin abdullahi ibn amr bin al-as da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokuta da aka tambaye shi shi kuma a ina ne a Madina ko ba haka ba to ka'ida kamar yadda Imam Zuhri yace inna ma yu'khadhu min amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil akhir kal akhir abinda ake dauka na al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karshen ake dauka domin akwai abin da ake kira annasku akwai shata hukunci saboda haka hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As ya cewa Allah ya wasa'a ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon yadda da sallar magariba take a takura a gare su iya kafa lokaci guda sai aka wasa aka yalwata har zuwa lokacin da sassa zai ɓace haka aka yi a madina shi yasa ne za ka ga idan an yi sallah in an kira sallar magariba sai sahabbai su rinka zabura suna neman al'amudi domin su nafila inda sallar magriba ba ta da wani lokaci bayan shuruɗi da ke ai sallar kaga da ba za su gaci da yin nafila ba ba ka kasance suna yin nafila ya nuna kan cewar lokacin sallar magriba shi na yayin in ta tsaye daidai gargadi to dai tsawon da kuma tsawon na sauran lokacin sallah ba tun da kacewar shafa'i ba daɗewa yake yi sosai ba ya danganta da yanayin lokaci da wurin ya danganta da yanayin lokaci da kuma wurin wani isha sallar isha kuma min ghaibibati shafaq al-ahmar بدل أتوغر شفا إيجاه إلى ثلث الليل الأول يزيع ثلث الجري لفرقه الشفق شنو جاء من بيتي ذات الأجنة أسفت وافية وأيما بين فات ورانا ما لم يكن يتابع يعني لغاية شيء أبن الله تلك الشفق شنو ترن هك هكي هكتي ولا سمعت كشيء شنو جاء تو الصحيح شنو جاء كان يقول سيدنا عمر الشفق الحمراء shi shakalli din shine alhumra kuma larabawa suna cewa ha da hada saud ashaddu humratan min ash-shafaq wannan tufar ya fi ja ya fi tsananin ja fiye da wato shafaqi jan sa har ya fi shafaqi ja idan na kanta shafaqi launi ne na ja to idan ya kace shi ne lokacin sallar magariba ya fita kuma yana a lokacin sallar magariba shi ne kuma farkon lokacin sallar isha daga shafaqi ya bace wannan bace shafaqi yana bambanta daga gari zuwa gari da zamani zuwa zamani yayin da dare yake yayin da dare yake da tsayi shine kamar lokacin sanyi kenan domin lokacin sanyi dare yana da tsayi a arewacin duniya nan da muke arewa yayin da shafaƙi yayin da dare yake da tsayi shafaƙi yana daɗewa kafin ya ɗace shafaƙi yana ɗaukar lokaci kafin ya ɗace bainana ta lokacin lokacin zafi lokacin da ya zamanto wato rana ta fi tsaye kamar yanzu kenan shafaƙi baya daɗewa kamar a lokacin sanyi kamar a lokacin sanyi to a zahir dai wannan littafin wannan ne ka'idar shari'a ne wanda ake gane ake yin shafaki daga zarar ya bace ba a ganin sa a sararin samaniya shi kenan ko da da sauran haske za a iya yin sallar isha yadda sallar isha yana wannan shi ma hadiya haka yazo a hadisin jibril haka malika hadisin abdullahi bin amr bin al-as kuma wannan babu sabani tsakanin malamai cewa farkon lokacin sallar isha da bacewar shafaqi ne to a ƙarshen lokacin ta shine ake sabani a hadisin jibril ya zo da cewa ya ji da sulutun ne amma a cikin hadisin abdullahi bin amr bin al-as na yanda da kuma hadisin buraida da abu musa al-ash'ari yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin sallah a madina ya bayyana ya ce lokacin sallar isha har zuwa sulutun layl kashi ɗaya wato rabin dare ya ake gane sulutun dare kuma sun dare sai ka ɗau wato kashi ɗaya kuma dare kashi ɗaya cikin uku da dare kenan ake yi kashi wato in ka da dare kashi uku to kashi na farko shine karshen lokacin sallar isha ma'ana yanzu in aka ce rana tana faɗuwa ƙarfe bakwai sannan alfijir yana ketowa ƙarfe biyar alal misali daga bakwai zuwa biyar awa nawa kenan awa goma ko to idan ka raba awa goma ka raba ta uku ta ga zama ko awa uku da minti nawa kenan da minti ashirin to in ka ta sai ka ƙara awa uku da minti ashirin akan karfe bakwai sai zama ko karfe goma da minti ashirin to na shi ne tulukin lailin awwal lokacin sallar isha take fita a bisa wannan kaulin alƙaunin sami kaulin na biyu kuma yake sallar isha tana fita zuwa ga nisfin lail wanda yake wannan shine rajihi shine yafi jayi saboda shine a ƙarshen bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya bayyana lokacin sallah yake sallar isha tana fita ne idan idan dare ya raba biyu to dare ya raba biyu in tsawon dare awa goma ne yaushe ne rabin dare zai zamanto awa biyar ko bayan faduwar rana to awa biyar ka kara da minti da da karfe bakwai kaga karfe goma sha biyu kenan karfe goma sha biyu shine rabin dare to in sha biyu sai da ke sallar isha ba to ka lokacin muktari ya fita wani subhi sallar asuba kuma min kuma in fajr sadiq daga hudowar alfajari a alfijir hudowar alfijir as na gaskiya domin akwai alfijir na ƙarya abin da kuma da alfijir na ƙarya shine wanda za ka gan shi kafin a ƙarshe a wajen ƙarshen dare a ƙarshen dare za ka ga wani haske ya tashi sama ƙasa duhu jefe duhu jefe duhu amma a ake sama za ka gan shi kuma wannan a zancen gaskiya kamar da rashin malamai suke bayani a majarci almajarci ne galaxy ce mulki ne domin a cikin tsanani a cikin dare a wurare mulki ne tana bayyana da wani to wani lokaci wato a can madina mulki ne take bayyana za ka ga wani abu ne a sama kamar wani hajjar hajjar kamar wani hayaki hayaki a can sama to shi ainihin shimfiɗar taurarin a galaxy inda muke ciki ne duniya da rana da wata da sauran taurarin to ita ce za ka ga a lokacin a tsakiyar gari za ka ga hasken ta ɗin sama haka waɗansu malamai kuma suka ce a'a ainihin yayin da rana rana ta kusa yayin da alfiji ya kusan fitowa to hasken rana ɗin shi ne za ka ga wato a jini wato atmosphere sararin sama na iska ya akasa hatta ya buge shi shine sai karɓar ganin sa ɗin a sama to ala ayi hal annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya bayyana mana yace wa laysa al-fajr an yaqula hakaza walakin hakaza al-fajr ba shine wanda yake tuwa haka ba daga sama zuwa ƙasa wato hakan da za ka gani daga sama zuwa ƙasa ba shine hakan al-fajr ba wanda za a ga ya taho daga gabar wato daga kudu zuwa arewa daga kudu zuwa arewa eh, eh, eh da kudu zuwa arewa haka ne ko da kudu zuwa arewa haka ya taho shine haka kamar gari kenan a wanda zai zama to a kanci min al-asl wannan shine al-fajr shine al-fajr eh, shine wato abin al-fajr shine al-fajr din na gaskiya wanda ke daga zarar ya fito kuma sai ka ga safiya ta koma zuwa ana ije duhu ana ije duhu min wannan shine farkon lokacin shi wannan babu sabani tsakanin malamai min isfarin a'la har ya zuwa ga lokacin da haske zai yi wanda yake al'a'la mafi dautaka haske zai bayyana ko ina duniya a ga haske yayi shine wato wayewar gari yayi sha shine ake kira al-isfar bitin eh, wayewar gari wannan haka ya zo a hadisin jibril mala'ika jibril a rana ta farko ya zo lokacin hudewa alfijir a rana ta biyu ya zo lokacin gari ya waye haske ya bayyana ko ina ana ganin kowa lokacin da sallah asuba da shi to a hadisin jibril bayan ya zo a kwanaki a kwanaki biyu ya aika yana koya manzon yana bayyana sai sallah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana masa sai yake ma baina hadaini waqtu tsakanin waɗannan guda biyu din shine lokaci a wata riwayar yake bi hada umirta da wannan aka umarce ka wato ke sallah a waɗannan ne kai wannan hadisin yana da muhimmanci ƙwarai da ya tabbatar da wata matsala da take da muhimmanci a cikin aqida shine ne cewa mala'ika jibril kamar yadda yake sakkowa da iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq haka yake sakkowa da sunna kamar yadda yake saukowa da bayyana wahayin Allah ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani Allah ya ce kaza ya gaya masa haka kuma yake saukowa ya gaya masa wahayin sunna domin bayanin waɗannan lokacin ba ba aya ta alqur'ani ba wahayi ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ya gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bani alqur'ani da kasancin sa tare da shi kamar yadda ake wahayin alqur'ani haka ake wahayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma takanas mala'ika jibril ya sauko daga sama ya ya bayyana wannan sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga mala'ika jibril ba kawai yana saukowa da alqur'ani bane har da sunna yake saukowa domin bayanin ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sanan bayanin ne kasan sallah daga Allah madaukakin sarki yake ina ganin sun tsaya a nan wajen in yaso mako ne zai sun da kun daruri sannan mu bayanin sauran hukunce-hukunce da suka zo na lokacin sallah إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن اعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شقيته ولا مبتلا الا اعطيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وضللنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا واطفالنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك نسلم بها عليك قابليها وأتمها علينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ألا هي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحرمون وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت